هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah shi ne wanda ya aiko wa larabawan da ba sa karatu da rubutu manzo daga jinsinsu, yana karanta musu ayoyinsa waɗanda ya saukar da su a gare shi, kuma yana tsarkake su daga kafirci da munanan halaye, kuma yana koyar da su alkur'ani, yana koya musu sunna kuma haƙiƙa su larabawan nan sun kasance kafin aiko shi zuwa gare su suna cikin ɓata mabayyani daga barin gaskiya domin suna bautawa gumaka suna zubar da jini kuma suna yanke zumunci.